Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu na makon jiya mun fara kawo muku ra'ayoyin masana harkar sadarwa kan irin rawar da kafofin sada zumunta suka taka wajen zaben Najeriya, gudunmuwar da suka bayar da kuma matsalolin da aka samu. A wancan shirin mun ji ta bakin Malam Umar Saleh Gwani, masanan harkar sadarwa a jihar Bauchi, da kuma Malam Muhammad Hashim Suleiman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Yau za mu ɗora, kuma za mu fara ne da zuwa birnin Kano, inda rawar da waɗannan kafofin sada zumunta suka taka a zaben gwamna da aka yi a ƙarshen mako ya kusa haifar da tashin hankali wajen bayyana sakamakon zaben da ba na hukuma ba. wakilinmu abubakar isa ɗan dago ya jiyo mana ta bakin wasu mazauna birnin cikinsu har da 'yan jaridu sunana musa ɗiso ɗan jarida a nan jihar kano ina eh, na lura da shi misali suna musamman ma'ai social media akwai matsala a wajen tun da rubuta abu suke yi su ba wai za ka san suna da wani kamfani ba babu wani editing babu sanin ya kamata kawai da sun sa ga mutum ya sa hoton mutum ya yi menene ya rubuta abu sai postin ɗinsa da ya yi postin ɗinsa ya yi ne kawai don faɗa fartawa al'umma da suke wannan bangaren rai sabanin implication abin da zai biyu baya shi baya tunanin wannan sunana sani mai katanga mai hoto e gaskiya sun taka rawa kuma abin da ya taimaka har wa'in abubuwan suka faru wanda za ga rizol ya fita kafin inec ta sanar shine sanarwa da aka yi a gidan rediyo wanda aka yi live social media sun ba da kwakwara gudunmuwa yadda suka watsa abin yadda kowa ya gani ko da ma ana tunanin za a yi wani magudi to za a ce to fa ba haka muka ji in ma ka ce a rubuta haka yi to ai an faɗa live mutane sun yi rikodin gashi kuma mutanen da suka sanar ba wasu wakilai bane wakilai ne na INEC tun daga local government sunana Awali Ibrahim ina wakiltar jaridar Hotfen ne na lura kwarai da gaske kuma wannan ya taimaka wa jihar nan tamu don a samu sauƙin wasu al'amura musamman tanshi na al'umma domin da ba don irinsu ba da ba a san abin da za a samu kai ba a ciki saboda haka wannan ya taimaka kwarai da gaske to hakan ci gaba ne ko koma ba. eh to ta wani bangaren za a iya cewa ci gaba ne ta wani bangaren kuma za a iya cewa bai kawo bai taimaka ba rashin taimakawar shine gaggawa da aka yi amma taimaka da aka yi shine ya taimaka an sauke duk wani nauyi sunana mustapha ibrahim wakilin leadership a yau za a iya cewa sun taka rawar da ya kamata kuma ba su taka ba domin matsalar social media ba su da wani dokoki na aiki kamar yadda 'yan jarida suke da shi to duk ko abin da aka ce kana yi ba dokoki to ko da taka ka taka rawar da ta kamata za ka ga cewa wato lalibe ne a duhu to idan ka duba irin bayyana abu da ake da duniya ta zama ƙauye ɗaya wannan wani abu ne na ci gaba da yake tabbatar da gaskiya da kuma ɓoye dukkan wata kumbiya kumbiya da take faruwa a duniya amma matsalar kawai shine duk abin da za babu ka'ida to za a iya samun matsala sunana abdulrashin muhammad fanda kafafen yada labarai kamar yadda ka faɗa sun taka muhimmiyar rawa kuma sun in za a yabawa mutanen da suka taka ko kuma bangarori za mu ce suna da percentage mai karfi don ko in ka ba su 50 ko sama da haka ma ba kai zalunci ba because of saboda akwai abubuwa ba don cewa ana ba da sakamakon zaɓe kai tsaye irin wannan ba to ba yadda ma za a yi wa'annan mutanen su yadda cewa abin da aka fito da shi daidai ne. cewa sun yi riga malam masallaci ba? A babu riga malam masallaci ai an yadda cewa duk inda aka kirga sakamakon zaɓe a award aka faɗa a kafe shi to kuma kafafen yada labarai ba sa faɗa eh, na social media sai an tabbatar da cewa an kafe shi a bango yadda jama'a za su gani sai su masu ɗauka sai su tura wa duniya sai duniya su gani kun saurari wasu mazauna birnin kano kenan tare da abubakar isa ɗan dago yanzu kuma za mu je ga malam umar sale gwani wanda ya ce duk da yake yanzu haka an rungumi waɗannan hanyoyi na sadarwa har yanzu tsoffin hanyoyin sadarwar da ake da su na da matukar tasiri. yanar gizo yana zama gama gari amma gaskiya a inda muke da masu jefa kuri'a mafi yawa ƙauyuka ne kuma waɗannan mutane galibin su ma da dama wasu sun kowaya ba su da ita balle a cewa har suna hawa yanar gizo waɗanda suke da hanya na hawa yanar gizo ɗin 'yan kalilan ne wajen ilmantar da mutane ta fannin maganin Eh, kamar yadda na ce dokoki na zaɓe da tsare-tsare na zaɓe ya taimaka amma gaskiya bai kai talabijin da rediyo da kuma jaridu ko mujallu da ake wallafawa ba saboda masu karanta su ɗin suna da yawa sannan kuma inda suke shiga suna da dama to kaga ko ba zai yiwu a ce yau kafafen eh, sada zumunci na yanar gizo sun wuce waɗannan fasahohi na sadarwa da muke da shi kamar rediyo ba babbar ma kamar da na ce arewacin ƙasa arewacin Najeriya. Malam Muhammad Hashim Suleiman ya ce lalle waɗannan kafofi na da tasiri wajen aikewa da saƙonni. Eh wato tasirin zai iya za a iya duba shi ta siga biyu. Sigan farko shine na tattaro su masu zaɓe ko zama wani dandali inda su mataimakan shugaban kasa na akan harkar yatsa jaridu suke iya tsallake jaridu da gidajen rediyo su yi magana kusan in ce fuska da fuska da masu zaɓe ya inganta sosai domin dukansu daga su garba shehu hasu sani a suna da su mutanen atiku duk suna da bango a facebook a twitter da su waye da suke tattaunawa da magoya bayan su da kokarin kuma su ga sun jawo mabiya ɗaya tasirin kuma da zai yi shi ne zan iya ce maka ba ya nuna cewa har yanzu wasu kafafen yada labarai kamar su rediyo a arewa sun fi su waɗannan su social media inganci. Ganin tasirin rediyo Malam Umar Sale Gwani ya ce har yanzu ba a yi wata kafa da za ta dakushe kimarta ba. in ka duba ka ga kamar kasashe na ketare na makotanmu kamar su kamaru kamar su kasar niger kamar su kasar benin za ka samu kusan su ma hakan ne har yanzu babu wani abu da ake iya isa wa jama'a mafi yawa da shi kamar rediyo ɗin saboda shi rediyo baya bukatan wasu kashe-kashen kuɗaɗe kamar yadda ita yanar gizo take ya Allah zuwa gaba idan yanar gizon ta zamo kyauta kuma kowa yana iya hawanta ko a wani irin lungu yake to za ta zamana tana ba da hanya wanda ya fi muhimmanci da inganci wajen isar da sako wa jama'a fiye da rediyo ko talabijin ko kuma ta jarida ko mujalla amma a yanzu kam ba mu iso wannan ba. To ko ana iya cewa waɗannan kafofi sun taka rawa wajen samun rahotanni kan abin da yake faruwa da wuri? Kwarai da gaske, wato kasan kusan duk inda aka yi zaɓe idan aka kammala zaɓe aka kirga kuri'u akwai ita fom ko takarda ta hukumar zaɓe wanda ake cikewa wanda ake rubuta sakamakon zaɓe kuma kowane ejen ya sanya hannu a kai na jam'iya kenan wakilin jam'iyya a wannan rufar zaɓe ɗin zai sanya hannu ya amince da kuri'un da aka kirga da kuma sakamakon da aka bada. To kusan yanzu galibi a cikin durin kulan zaɓe da ake da shi an sami ma'aikatan zaɓe da kuma su ejen ejen na jam'iyyu wanda suka yi amfani da fasahohi kamar irin su whatsapp fasahohi kamar irin su twitter zuwa su instagram wanda suke aika rahotanni na sakamakon zaɓen nan kai tsaye daga rumfan zaɓe ɗin da kaga kuma in ka tsaya ka duba ka ga rumfunan zaɓe da muke da shi a ƙasar nan kusan sun fi kimanin dubu ɗari da ashirin yin wahala a ce a wannan lokacin kowa ya samu rahoto na me sakamakon zaɓe a kowane rumfar zaɓe saboda akwai wasu rumfunan zaɓe ma da suke cikin ɗauka wanda yake babu a ah, ko hanya ta shiga ita yanar gizo ɗin to amma galibi a rahotanni da aka samu na cikas da aka samu wajen gudanar da zaɓe a rahotanni da aka samu na wajen misalin matsaloli kamar faɗace-faɗace da tashe tashar hankula da aka samu a wasu mazaɓu duk waɗannan kai tsaye aka tura su kuma idan da kana bin shafuka na su twitter da su facebook ɗin za ka ji a lokacin da mutane suke aika waɗannan abubuwan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. amma da ikon Allah a makon gobe za mu kawo muku abin da masana ke faɗi kan irin matakan da ya dace a ɗauka domin tsabtace amfani da irin waɗannan kafofi da kuma ladabtar da waɗanda suke wuce makaɗi da rawa. A madadin Malam Umar Sale Gwani da ke jihar Bauchi da Malam Muhammad Hashim Suleiman na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da sashen Hausa na Radio France International. sai kuma wakilinmu abubakar isa ɗan dago bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya